Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 13 ga watan Oktobar na 2022. A cikin shirin za ku cewa shi ne shugaban kasa Bazum Muhammad ya kawo ƙarshen rangadin da ya kai a jihar Doso. a ɗan katsari shugaban kasar ya sanar da cewa za a karfafa matakan tsaro a gundumar domin fuskantar matsalar tsaro da ake fama da ita. Ƙungiyar 'yan makaranta ta ƙasar Nijar ta yi Allah wadda da nuna damuwa da tabarbarewa tarbiyya ga matasa a lokacin baya-bayan nan. Muna tare da ƙarin bayani. A rahoton musamman na wannan shiri za mu yi magana kan tasirin ambaliyar ruwa sama a yankin Sahel musamman a Nijar, Burkina Faso da Mali. shugaban kasa bazin muhammad da ashi ya kawo karshen gadin da ya kai a gundumar ko kuma a jihar doso inda ya kasance a garin dan katsari a gaban al'ummar garin da ke fama da wato matsalar tsaro wato matsalar satar mutane shugaban kasar ya bayyana cewa za a karfafa matakan tsaro a gundumar dogon dutse ga tsarabar da wakilinmu abdulaziz dahima ya turo muna na kawo rangadi kasar da su don mu lura da rayuwar jama'a yau dogon dutse musamman nan dan katsari abin da ya sa muka zo nan dan katsari matsala ta karancin tsaro musamman gari babban tafki da sauran garuruka na iyaka da najeriya matsala ta 'yan ta'adda barayi su zo gari su cafke mutum su rike shi su sa 'yan uwan shi cikin halin rudani sai ya yi kudin da bai mallaka ba sa'an nan su sake shi za mu ɗauki matakai waɗanda za su kawo sauƙi cikin zamanku ƙasar dogon dutse za mu aza escadron na garda national a garin dogon irya su gukutan da dogon irya za mu fara ba tare da bata lokaci ba kwamitin gudanarwa na kungiyar 'yan makarantar nijar usn e a wata sanarwa da ya bayyana yau a yamai ya yi allah wadai da kasancewar sojojin faransa na barkan a nijar a hannu ɗaya kuma kungiyar usn e e ta nuna damuwa dangane da abin da ta kira taɓarɓarewar tarbiyya ga matasan nijar ga kaɗan daga cikin sanarwar da amadu amani maktar ya karanto maman ada ya fassara Kwamitin zartarwa na ESN ya yi Allah wadda da kasancewar sojojin waje cikin ƙasarmu kamar dakarun barka waɗanda aka jibge a Nijar biyo bayan kasawarsu wajen yaƙi da ta'addanci a Mali. ESN na jinjinawa sojojin ƙasarmu da ke fagen daga dare da rana domin kare ƙasarmu. Jinjina musu bisa ƙoƙarin tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali. ESN na yin Allah wadda da taɓarɓarewar tarbiyya a wasu biranen Yamai, Maraɗi da Zandar inda 'yan mata da samari suke rungumar luwaɗi da maɗigo bisa idon uwayensu da gwamnati. Wannan halayyar tana ɓata tarbiyya da al'adunmu ya kamata a yaƙe ta. Haka kuma USN na yin Allah wadai da rashin adalcin da aka yi wa abokanmu da suka samu jarabawar shiga aikin duwan lamarin da ke da nasaba da rashin gaskiya. Ƙungiyar USN na tare da su. Makiyaya masu kai da kawo sun fara sauka daga arewa zuwa yankunan da ake noma, misali a arewacin gundumar Bobai a iyaka da gundumar Ballayara, alhali manoman ba su kammala girba amfanin gonakinsu ba. Wannan sauka da ake ganin tana faruwa tun lokaci bai kai ba, tashi hankalin hukumomin gundumar. sannan ɗauki matakai domin hana faruwar gingimu in shi wato idi bauchi gundumar bobai a santawar shida da sumana ahmadu Euh, mun mayar da euh, hankali ga sintiri na gunduma a cikin yanki domin kula da hanyar hucewar dabbobi. Matakan rigakafin da muke neman ɗaukawa shine wayar da kai. Tuni mu aike da wasiƙu ga kwamitin kula da filaye domin su je su yi mana raskuna na yanayin kaka a cikin yankuna kuma su fitar mana da ranar sakin daji. Wannan rahoton ya kamata ya zo mana 20 ga watan Oktoba da zai ba mu damar tsaye da rana sakin daji. Ko da an tsaye da a fuskar gunduma sai an kira taro na tattaunawa wanda shine za a tsaye da ranar ta dindindin ga dukkan jiha na sakin daji. Iferuwan ɗaya ce daga cikin ƙananan hukumomin jihar Agadez inda ake gudanar da ayyukan noman rani sosai. Sosai da yankin na fuskantar matsalar sayar da kayayyakin noman sanadiyar rashin wuraren da za a kaiwa da kuma hanyoyi a cewar mataimakin magashin garin karamar hukumar Hamidu Yahaya a shida Musa Mamman. Karamar hukumar Ifirawan yankin ne da ake noma kuma suna dogaro ne da abin da suke nomawa. A cikin matsalolin da ke akwai shine rashin shigar da kayan gona saboda rashin hanya mai kyau yau shekaru goma sha ɗaya. Mun shirya wani taron baje koli na kayan lambu domin shigar da kayan mu dankalin turawa da kuma kayan lemu, wanda shi kaɗai ne aikin da muka yi domin shigar da kayan mu Mun buƙaci taimako wajen abokanin hulɗa da gwamnati domin a shigar da kayan a waɗansu wurare manoma mun yi musu ƙungiyoyi amma ƙungiyoyin ba su wuce jihar agadis saboda rashin kyawun hanya ya sanya da yawa sun bari saboda idan suka yi noma ba sa iya shigar da kayansu sai su yi asara tare da sauyin yanayi ana samun tasiri da yawa a fannin aikin gona tare kuma da kalubalen daidaitawa ga kasashen da abin ya shafa a game da halin da ake ciki a yankin yammacin afirka masu bincike daga waɗannan ƙasashe suna haɗa kai don samarwa madoma mafita musamman don ƙayyade irin salon noman da ya kamata a yi da kuma irin shukar da ya kamata a yi amfani da su domin samun amfanin gonar mai kyau basiru sine na ma'aikatar binciken noma a ƙasar senegal ya yi wa rahilato sumana wakiliyarmu ta musamman ƙarin bayani burkina faso nijar da senegal muna cikin wata kungiya da ke ba mu damar yin musayen iri da kuma gwajin irin da aka kirkiro cikin kowace ƙasa kuma sai a duba idan yaushe mai bincike ya bambanta irin su da irin da ke fitowa daga sauran kasashe idan ya duba akwai wasu irin da suka fito daga wasu ƙasashe amma kuma suke tafiya da yankunan mu yana sayar da su kuma sai a bada su ga manoma domin ganin ya za su kasancewa a cikin gonaki idan akwai gamsuwa sai a yi amfani da su kai tsaye kusan cewa akwai wani kundi na shiya da ke bamu damar yin amfani da iri da aka amince daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa akwai kuma dokoki da ke bada damar kada amince da abu guda so da yawa akwai wannan hulɗa tsakanin ƙasashen sediyawo da ke bada damar yin amfani da wani iri da ya samu karɓuwa cikin wata ƙasa kai tsaye A wani matakin share fagen taron duniya kan yanayi COP27 da zai gudana a kasar Egypt, kungiya mai zaman kanta Oxfam Niger ta kaddamar da wani ayarin wayar da kai don yi wa yanayi adalci. Wannan ayarin a ranar Litinin goma ga watan Oktobar ya biya a dogon duci. Matasan da ke ciki sun halarci wani shirin aikin tsabtace gari. Amadu Musa, wakilin kungiyar Oxfam Niger, ya yi wa Aliyu Bawa ƙarin haske. Manufar wannan ayar shine bayyana rashin adalci da ake yi na ɗimaman yanayi. Akwai ƙasashe da ke da masana'antu da ke samar da ɗimaman yanayi. Alhali ƙasashenmu na Sahel da suke fama da wannan matsala ta ɗimaman yanayi a fuskar duniya Afirka a yankin Sahel ne suke samar da ɗimaman yanayi na ɗigo 55 cikin 100. Kenan idan kuka duba yankunan Sahel ne suke fuskantar fari da kuma cututtuka da ke nasaba da yanayi da rashin wadatar cimaka don haka ne muka shirya wannan gangami domin sauraron ra'ayin matasa mafargar da su akwai rashin adalci wanda gabanin taron cop 27 da zai gudana a egypt za mu yi ayyari domin niger ta mika murya ga kasashe da suke da masana'antu da ke yaƙi da daidaiton yanayi domin a yi aiki da shi. ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a ƙaramar hukumar yelo na da adadin ɗalibai tasa'in a bana to sai dai a cewar magabatan akwai gibin malaman makaranta saba'in da tara domin sa wadaci wato ƙaramar hukumar wannan matsala na kawo cikas ga tafiyar da ayyukan bada ilimi da kuma rubutu suna yan sabbin ɗalibai a ajin farko saidu auge shugaban ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu a yelu ya yi wa fadal alu ƙarin bayani Muna da ɗalibai dubu goma sha ɗaya da ɗari da goma tara daga ciki 'yan mata dubu hudu da ɗari da saba'in da biyu malamai suna ɗari biyu da arba'in da biyu zuwa ƙarshen shekara tare da ƙudurori daban-daban na duba na gabaran aiki shida makarantu suna ɗari da biyu muna buƙatar malaman makaranta saba'in da tara muna da makarantu inda aka yi ɗauka ta baya-baya ɗalibai suna ajin cmn ko CMD. a tsawon shekaru biyar waɗannan makarantu ba su yi ɗauka ba babbar matsala matsalar mu ita ce ta malaman makaranta idan akwai malamai babu matsala. Muna da azuzuwa 280 daga cikinsu 167 na zana ne. Wannan shekara mun fuskanci matsaloli domin girban an yi shi da sauri. Lamarin da yasa gindin kara suka ruɓe ko ina na kawo zancen sai a ce babu matsala. A goma ga watan Oktobar aka tuna da ranar lahiyar kwakwalwa ta duniya wata dama ga masu ruwa da tsaki cikin wannan fanni na su wayar da kan al'umma kan masu taɓin hankali da hakkin mutanen da suka kamu da cutar taɓin hankalin. Maryama Aisami shugabar sashe mai kula da wannan fanni a kungiyar ƙasa da ƙasa kofi ta bayyana cewa mutanen da suka kamu da taɓin hankali sun fi fuskantar wato haɗarin kamuwa da wasu cututtuka kamar cutar daji da cutar zuciya a hirata da Ali Tajisir Ahmed. Uh, uh, a cewar wani bincike da Amerikawa suka gudanar ba da jimawa ba, haɗarin mutuwa yana ƙaruwa a wajen mutanen da ke ɗauke da ciwon daji, har ma dan in ya haɗa da matsalar ƙwaƙwalwa. Da yake gangar jiki ba ta saurin kare kanta wajen waɗanda ke da matsalar ƙwaƙwalwa, hakan kan iya tsananta ciwon dajin. Kuma ita wannan matsalar ƙwaƙwalwa takan shafi lafiyar jiki ta hana mutum sakewa, takan ma hana ƙwaƙwalwar mutum da gangar jikinsa baki ɗaya amsawa akan lokaci. Akan ma iya samun mutum mai ɗauke da matsalar kwakwalwa ya yi ƙoƙarin kashe kansa. Akwai bincike da dama da suka nuna da masu taɓin kwakwalwa sun fi shiga haɗarin kamuwa da cututtukan da suka shafi zuciya. Wato, lalle haɗarin kamuwa da cututtukan da suka shafi zuciya ya fi yawa a wajen waɗanda ke da matsalar kwakwalwa. sai rahoton namu na musamman lokutan da mana na bin shuna a yankin sahel amma su ya bambanta a bana misali niger burkina faso da mali sun sami faɗo ruwan sama na musamman wato tare da ambaliyar ta yi sanadiyar hasarar rayukan mutane da wannan albarkatun noma na ƙarin bayani a fasarar wannan rahoto da ya shafi wato ƙasashen guda uku Nijar ta fuskanci ambaliyar ruwa a wannan shekara ta dalilin ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu yankunan kasar. Ruwan sama sun janyo asarar rayuka da barnar dukiyoyi sosai. Rabi'u Muhammad Mahiro, daraktan shirya jan hankali da kula da bala'u a ma'aikatar kare jama'a, ya yi ƙarin bayani. Iyalai dubu talatin da biyu da ɗari shida da tamanin da shida ne abin ya shafa abin da ya kai jimilla mutane dubu ɗari biyu da sittin da shida ɗari uku da tamanin da shida sai dai mutane ɗari da tasa'in da biyu ne suka rasa rayukansu ta dalilin wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa a cikinsu mutane ɗari da talatin da shida da suka rasa rayukansu ta dalilin faɗuwar gini ne da kuma mutane hamsin da shida da suka nutse a cikin ruwa. Bayan wannan a bangaren dakuna da suka fadi mun tantance ɗakuna 28,808 da bukoki 324 da suka lalace. Sannan mun tantance kan dabbobi 686 da abin ya shafa da kuma barna a gonaki da hanyoyi da waɗansu shaguna. Haka ma a Burkina Faso ambaliyar ruwa ta shafi yankunan kasar kamar ƙauyen Here Dugu inda wucewar ruwa a cikin watan Agusta da ya gabata ta ɓata gidaje da gonaki. Bukari Sankara wani mazaunin ƙauyen ya tsokaci kan ɓarnar da waɗannan ruwa suka janyo cikin wata gona. A cikin dajin komai ya lalace, akwai ƙaramar shuka da ruwa suka zo suka tafi da su wajen kilomita goma. Ƙananan shuka na hatsi sun ƙone. Gonata ta kai eka bakwai na rasa komai, inda nake babu abin da zan girba. A Mali a yankin karamar hukumar Kolimbine yankin Kai wajen iyaka da Senegal fiye da iyalai arba'in ne suka rasa matsugunni ɗaya daga cikin ilolin ambaliyar ruwa da aka samu a wannan shekara a cikin ƙasar. Lakami Sima magajin garin karamar hukumar Kolimbine ya yi tsokaci kan bannar. Mun fuskanci ibtila'i na ambaliyar ruwa tun daga Jallani har zuwa Jabo da yawan iyalai sun kasance a cikin ruwa sun rasa gonakinsu na noma. Gonakin gyada na mata sun kasance a cikin ruwa a garin Jallani, Kabate, Tawallata da Jiyabogo da wani sashe na Karmo Bogo fiye da iyalai arba'in ne basu da mazauni. Muna bukatar taimako ga duka wanda yake da niyya a ɗauka tun daga gwamnatin Mali. A wannan shekara yankin Sale ya samu ruwan sama na musamman da suka janyo ambaliyar madalla masu haɗe ƙarshen shirin kinan na maritan yau a huta lafiya